anir cebe on kuna asibto chino kango wafa kunda alsilamu tarai hando kan sigine dhul qida chini wechin dihin kanta annabi sallallahu alaihi wasallam hijira kan ate makka kwa madina gwanda giri zambar fo da zangutaci da waitaci cin dihin za irko bona da dara ina charku bai kwarasu banantone wara kan gati falwal hakika woni ngonogotir ziyara gina kan irka kwar wani wora kwar mono kan irga kan irga mamayo amma kala haran no irko subhanahu wa taala qaddar irma ka araga cer dinda irko subhanahu wa taala sannay dirkoydi dia sanne wadin se bore kente sababu kan nawazo wazo sinji irgirko subhanahu wa taala waray ami ke bono dogomni yadinno no irgirko subhanahu wa taala waray amala kalkane tabbatan di illa bora da alsilam tare illa bai kul marganta alfaga kan jingir kun hannai irko subhanahu wa ta'ala amma ke bono dogomni irmo wakir go tonan di charga irko mata irma ciwo kaga ba aga yardanda wadin sayrin ya fo sinai kan mantinda ku kan diyan mawdu'u kan boy ba irma charfon gandin ganogati shurutus salah mana irga bayar masalancer sai ir addina a wani gangi hinkanta masalaira bon irma alfaga asalin asalan ir sai tauhido bon kanga nogati haya kam maga sai ir koy nirtaka ka ir ninga man ginnai da adamai zai taka fo fokul sai kalir ga fo tarandi sai tauhido mu gati adamai zai sai bonkane hari an dunya ga simba allah barkan na tauhido tabbatandi bora gufur aljanna barkan mana tabbatandi bora gufur nune wadin sai idh huwa min kulli al-awamiri a'wam matkan al-hafiz al-hakami agaci misai kulura ngano ga beri ga bismi sai kul alfaga beri foga ne wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa a'zamu shirk hari bambata kirkoy ninga tamay yamarɗanga te tawhid hari bambata kirkoy ninga tamay ganje ga funaga anga noga ti tawhid o kanga ti shirku woni saga wajib al silama ga ama tawhid o tabbatandi irkoy se ama moru shirku wadi noga bor al silama tara tabbatandi wadi noga ta bor hallasi handu simba allah haram to tawhid banda e eh, farilla hinkanta walir mine wajibi hinkanta gotun alsilamu kan gangera kanga bo ini kina ngono gati jingar jingar mo awan wajibi tara astugu burfo kulse ka wajibino alsilama ga am kulande jingar wajibino alsilama ga am jingar kendi al alsilama ga am jingaro bai amate matka ga hagunda jingarodin mo asi tabbat kadai dinna shartai bai ifono iga bonon da shart yadino ifono iga bonon da jingare shart nga ti mana harikan ma yalzam min adamihi al'adam wala yalzam min wujudihi wujud harikan da sino hayasite gaba mate di duwa mu mantingono ga tabbatan di hayaki ga ba amate yango kanga ti ga borno ni borno kani do anenga ga ba ni garau zambarfo ma ayma gin garau zambarfo amma da shart sharto ti kan mi ce sai wat funo ni bana sharto ga ti ni sai bananda faifayante ni ga kul morgu ga banai sai ni noni sai no ni ga bananda sharto ga ti ni ko hando buyon woni mai bana ga yani ga babu rana sharto ku kubandi an gate bora sinno garo wala ni ga tabbatan di lokacin din ga mu amin no garo to wani dumono mana iga bonun da jingar a gwanda sharti yankan da dai iman kubai jingaro a si tabbat di wai mu man tinga ga ta imine jingaro te ni ginga sharta kuban da amma ni man gingar to wadin se alfaga bere konai ini jingaro sharta ila sabu ine jingaro sinda kal sharta yagga sharta yagga din ina fai kuka kanan dihinka irgonda shurutu wujub da shurutu siha shartai kai yanga ta jingaro ma wajibi borga da shartai kai yanga ta jingaro ma yasha shartai kan ga ta jingaro ma wajibi ni ga in hin zano irgonda wa kan sigina al islam in kanta ngano gati wal aql ihin no gote attamise olimne albulu hari zawo di tabbat sharte ngai no ta jingoro mu wajibi borga igina nganogo te alislam taray alislam taray nganogo ta jingara mu wajibi borga nin mantal silama manti jingar ni gi jinga wajiban ni gabo igi ce ci ni gano mutu bi gati alsilama gina zan ku kan ni ni ko ganan da din go chafari ir ko sitanis ya dinga dolo no alsilama ibonno ir ko ni jingaro wajiban di nga mono alsilama moni go ce ga am jingar barkan go go shirkun di ir ko barkan go go zima tare go ite wala ga koy si mai do ni di boro koy wo kigi cha ga mu tu bi ginga tabbatan di gina lokacin din ga mu ka te ci ne zama ba a gingar da dai shirku go a wani misara wal chafartarai go a wani misara ya mono wal kafiru amaluhu mardudun chafari mo agoy kul irko giye ta sir ko sinda go muradu dinga? eh alsilama tarai a wacce ga tice fartarai alsilama a seno irko ga ta dan irko gana yadin mono chafari irko sinda go muradu kayan do hani irko tabaraka ta'ala gani wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura irga katiga jilmandi goy kulkan chafari goy irko mite haukan ga faru maana isin da murad wadin sai aya fura irko subhanahu wa ta'ala i wani iwana goyai karamadin ishtaddat bihi rihu fi yawmin asif sanda dai bosuno kan hauka ga kargasai Matakan dai ni gadi a kargasai ga sai gabo kulmu kwai. to hadin cinno chafarai wona goye goda irko sindo cafari goye muradu wadin sai labudda wonmo ko kargin tawhido tabbatandi ir niger labo woranigi di barki mine zimono follay forise follayse amma aga ka jingare ago jingarga marganda boray hanni ma bor fon kan sifa ham ima sifi mine boro zimo no o oh, ni yaga ba jingar il faut que jasa jingaro la lagonga bon tabandino musoy ko ngi shaytan ay gana da man farga gaban zamir ko sinda go muratu wala yarda li ibadihi al kufr irko sir dinga tamai sai kafartarai ya dinga dinga ba irko matani sai la budda matkir ko ne ala lillahi dinul khalis irkoy seno addina dingo kiigo konandi isin ganda bor kul ñaami da ni nimin ganda bor fo aka hadith ra hadith al-qudusi irko subhanahu wa ta'ala ni man ashraka ma'i ghairi taraktu wa shirka kukan kan ne miksi ne ga marganda ta karifo wala haifo to ai ginnan da haya kan ne nyamin da yau sin da muradu ana aghna shurakai an shirk irko ino ga yinga ga ba ku kan ne ganda morgu haifora ngo siba asinda muradu dinna haifote irko ido borfose asinda muradu aga nan bora sai kan sanin tinganda to wane sai labudda matkai ko subhanahu wa ta'ala ne wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlishina lahu ad-din hunafa irko man bora ya madda hifo kul kalima addina ko nan diga te irko hinnasi iga te da tauhid iga sirgu fun shirku ga iga tabbat tauhido bo wane no gitimi sabero kan irko anil yamarɗa gina ginano charte hinkanta kangata mu wajib borga gati al aql lakkal amate kan ni gonda lakkal ni manti follo kom zan follo kom wo marfu'un anhu al qalam in qalam sambuga ka aga kan iga boray zunubai hantumda wala sufurai goye yadinga barkan lakkalo si sai ingo irko man wajiban daga min ga gana zama lakkal no gati haya kan ni ga faham da hingi irko gana da to yana da lakkalo si no matano irko gane ngo gati gati to am te kan bor lakkalo gon gani mati follo kom follo kom o isini am ka jingar isini am ka girko gana koy nir ko sahada matka tabbat hadithara يقول صلى الله عليه وسلم أن رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يفيق إن قلم كم يقبوري goye hantum da ina san buga ka borhin zaga ina san buga ka zanka kai naga kalama baliki ina san buga ka barkan ga da mu ina buga ka folo kom ga ta kan adu bani dir ko ti bora sinda bani ino duwa wala lokacin no ga ka aga lokacin ga dira to wati kan ka aga da si ga jingar imsa dida zamir ko mbo sahada dabu hal wa dira to amma wati ka du bani da folla bisa bonan goni jiri ka jiri gonda lokacin ka follai ga duwai ga funinga ila kala iga to ndi bore wolo ko ni bukum sine im kaga jengar wali ma ibada fo da kebo amma wat kan bora lakkalo kaga lokacin ni galla sabu ase hay kago bai yadin no sharti hinzanta kan ga ta jingaro mu wajibi boraga ngono gati al bulugh wal ibn at tamyiz baligi tarai bora mutunan kaga fayan kate hari hannon da har lalaga mara bora mu to baligitarai baligitarai mu alfagai ne a gwanda sifayan a gwanda alama yankan iga bai da alborai do hara gwandin ga alamai wai borai zai do hara gwandin ga alamai ine baligitarai mantakar bora mutu te baligi bambata fobo a a mu ne kal kalgiri filana fonga ne girocin da hinka a ne girocin dugu a ne girocin da hakkunguno bora ga te baligila jiriwo asila sabu wakigila sabun da alamai yi kan ga bora baligi di kubai bora ga to alsilamatarai ta kalifai ikul tilas bora bon ago irada alborno wato kulka kanigi hindiri hindiro rasan dingan do borgo morgo to boro abaliji wato kulkanci ne bora alborai kan ginda bar mai wato ginda marino ga sai kai ni ginda ino ginda sintin go warga wani alamu no kan gace ba bali e famola alfago fonne ya no ago alama ira bora wani canta hamno amzai wani yankul alamin no kan gace ba ko a bali da wai borai zano mo imne dai hin kunno asintin gidi al'ada kuri ba imne girbi giri hakkuno gwasi wal giri yagga wal jiri wai ngana sintin gidi al'ada kuri kan wai bore gidi to a baligi alamu no kan gace ba baligi wala mu kan gi hindirin mo san ga dal borgo morgu mani maka ase wal ba mani o manka alamu no kan gace be a baligi wal binde didi wai bore zai inga ne a fafai zai sintin ga zai wani mu alama no kan gace be a baligi to lokaco dingin garba wajiba ga a zan ka kaynano a mantonan kul iga gunno alama yau hala baliji wala man baliji zan baliji tare a ga deji no da gaham gaham a ga deji mo da labu labu yan gona kan yeni ga ba ira gumo hanfon fon zan ke gitar ga baliji labu gona no dungai ga ba gumo hanfon ni ni zan ke star ga baliji labu follon karabu mo borfon go no ka igitar ga baliji bisu borfoyan zan bor fo haray no go aga gumo hara dinga ta shaha si ba asi astar ga balige bore mo go no wari rani ga tuno isi tabi bai ni di ko caga targa baliji ni zanken go no kan si gonde girwacin di hinka ibaliji girwacin di hinza ibaliji to wane ngini gila sabunda to wani banda ayo di kubai ya dinga jingaro wajib boraga sharta ikan ta jingaro mte boraga wajib to sharta fa ikancin di nga ino ga ta imene da jingaro te jingaro yasha ate igata da sharta idin man kubai bora wanda hina kangi gasandi to bora sin da jingar zam sharta manka sharta ngan da farilla ikul wajibiyan amma kan go shurut nganda faraida gamara shurutai wo ga ginno zani mo furgoyora farillai mo ga kano kan ni furgoyora amma kul wajibi yanno kan farilla ga te wajibi yanno sharta ga te wajibi amma fayanka sharta yo ga ginno za an fondi mo furgin garora e farillai mo wat kan ni furgin garora ngano nigi sintin igina شرط إيرانغو نوغتي الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر نمين بوهانا نندي غوا دزي بكينا دزي ببيرو دديني منين بوهانا نندي توباني جنجر إلكو سين جنجروتا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ إلكو دياني إلكو سي أرى الرأف جنجرتا دا زيبي mana da arwala si borgano a kal dai da arwala da bortun ko gi jingar ni sinda arwala ni dini ni bonta bandino jingaro sino da dai hawga tem linti amma shurutu sihha wa da gazayan dunin kan ni singin bon hananan diga funiga ni singin gini bon wadai to kulu iga dogonan de ni sai ni alhaalo no gata imne ni wo bani bani man jingar da arwala ni jingaro gati e faam wala misaal ga ak waajibi bonma a wala kaage jingar deyir koye teni mandu hari kanga ar walani niniga taame di mandu fonde kanga taame ininigan e jiba taameyan o niga jingarno yaadi alhaali woni dumura darura ni jingaroti bakkanni mana kati hananiyan o dan fattaqullaha ma stataatum cafari fo gingindi kasu amini mantinne ni wal silamu no wala to ay siyar de ni ma ar wala mo san ko fanum ko jinga e baro kadara ar wala gara to ay siyar da to matono ni gati na banne no zade ki ne ganje ar wala jingar sine me ko ni a ni jingar ya fattaqullaha mastata'tum irkoni wa hambur ko an hina de dan do cine to ni hina kan ni ginga hambur ko do kane ni yamar danga ti wadi ma gingar yati wala darura gintu tay ko kwai kan dole ni sihin gudu dama kan godinti ni sihin gudu fonda kan ga arwala ni sihin gudu dama kan ga tame ni gingar yati irko ga tanisi to ya dinga hanan yan wudin ni ma hanan alfagai ne harihin zuno ni ga hananan di taharatul badan wathawb wal makan ni gin ga mu hananan di ga mu hanan di yan waga sintin no sa har di yan waga dir ko ma har mun mu ko ga har di malele lele da sino ni gonan ka sino mantin ko ga har munno mat kan ga mun da ni ga har munno sambu ga dan ni ayo wara ga zibi ga an na gyasa sambu zama adamai zo a munno da an na gyasa no zibi no asi halal ni me yarda malam bin ayo ga din ko ga mun da hari gono ni ga lelin da hari ni ga hanan da hari wala da hari sino ni ga to kan sina al istijmar ngam boga bisa nigudu tondi ni mutu sunda wani mudu zar-zara ni mutu sunda wani mudu takarda kan manti ne irko ma hantuma ga haifo dai takarda sample ni mutu sunda wal bundu walai kan gi manda e kuka i hanno ni ginga tu sunda wadin agin hananen din ganda barkan hardi da hari kulci tifo irfa to wadin nimin bo hananandi har hardi yamodo dennin bo hananandi ardi yango do hinoni me mekkagin bo hananinda arwala dir ko te zibi kayna no gone ga il faut ko te zibi kayna wati kande sin da arwala anga seni gine zibi kayna yani yani ga arwala arwala dolo no ni mati hanni ko ga jingar ya ayyuhal ladina amanu idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq Wan musakahu bai roɓe suku, wa'ar jolayi ko mu ilal ka abai ne. Wa in kuntu mu junu ba? Irko ne da ƙaranga ba kogajin ga arama ma ari wala. Ayi da milikan irn boro bo ba kulugafa hamadamati ke ka ari wala. Acizan bo ko cokkan kamun ya wace. Irko dunguriya ne mintin si ba kanyi ne no. To irkoti ari wala din har yi kasanenmu ak waje bi bar hari hinkano gata eh, ga ni borga borma arwala alfaga ne hari hinza hari gina kan ga wajibi ni ma arwala gata jingar jingar kul kan dumino don noni ma da arwala le jingar no nafila jingar no ga jingar no salatul istisqa salatul kusuf kalamu koy jingar ku kam mayo ma as-salah kulu dole no ni mate da arwala ihin kanta at-tawafu bil ka'aba din koy makka ni baga kaba windi alfage gine dole no ni mate da arwala alfage famo gidi la mat shartu no amma alfage boba kul di dole no ni mate da arwala zamir koy diyane kaba windi ngum bo jingar dayno kadda il ko halalandi arabor masala in zanta alfaga fonga di din ga baga lamba qur'ana ga masul musaf wa in kana dalila isigabu dole no nima arwala hannun ga lamba alqur'ana ga to wadin banda ka hanan yan bero ga da irkoi te zibi bero no duni ifo gati zibi bero janaba ifo gati janaba janaba har hinkano gata janaba muduni afa gata ni se muhayyara afa gata ni se jirbira watu kan ni koyge kani jirborani hindirigi dinin da way borgo morgo kala hari fattini se ni tun jirbi to wani gine janaba duni fi nawmu noya dolo no zibibero duniya dinga kadin ko nyumai matiki janaba nyumai da de te mo hayyar rano ni go gonda gorko sin nin da di cari arante kurñanda wande to aran ban imma harika wala hari manka aga wajibi ni mu koy ga janaba di ñumay woni mu gine janaba duni irfam wala a a nin da way bor mo morgu ni go gor fondi jinda ga way bora sontolba kul kam bisini gidi mo doraga gidi ga gune afur yanga afatte yangai adirawai wadi maga mani gi hinga fatin se wannim koy lambo woy boraga wannim moy bor gandai wannim moy bor summu wala kan gi man dadi ni do wadi yankul gi ngata mani makani mi ora to wadi daka kun bai kan janaba nyuma yanduni da halal fondarano da haram fondarano dai akul gi janaba wajiban diniga ni ga janaba ñumay to manti woni ya hinna no ga janabu ñumay ya wajiban di borga ago hay kan ga janabu wajiban ñumay wajibandini ga gonogo tiɗi woy borno adi gowoni jingar cero al ada kan woy borege ɗi handu ka handu ka ga kai to hala ko ga sintin ga jingar kadda ni janabu ñumay aga ñumay ga janabu ñumay mo zibe ɓero duwa way borno hay nifas hayyan kurodin singine nifas jirboy taca kaga to wal baade jirboy taca manto alfagani wa in inqataa addamu walau fi yaumi lwilada igtasalat wa sallat lakdari koy ane da way bora a wani kuro patigo funaga a haifa hunkunu hunkunda ngino a hay adu ize kan a hay kurkuro kai za rufe lankara to aga koy ga janabu nyumai am sintin ga jinga amma su ku ko gorga ne kal jirbi ta ci faka dinga sarga jirbi ta ci jirbi boyta chawo igine nim jangi jingara sai da irko te kuro man kai zahana ka hanni hai kuro man kai jirbi fo in kin zakala te jirbi ta ci kuro man kai to lokacin din gano ne gayi Ni mo nyuma idir ko ta kay jirboy ta canta man kay jirboy ta canta hani alfa fak fongi ni tonton jirbo waranka am te jirboy do handu yin kanwa ino do kuro wongu ga kai ko ni nyuma ma sinte ga jenga zami hino zangai kurino wadi wasi ganji ni ibadai wani mo hayyan kuri da kai aga wo boro aga janabu nyuma wajiban do wo borga wadi banda buko nyuma yang nga mo iga nyumay matski ga janaabu nyumay da dik borgo bu ko nyumay iga nyumay no matski ga janaabu nyumay da aga wajibi ma nyumay matka iga janaaba nyumay da ya no dicce farine ya kaga tubi te al silama son kunno afural silam am bay gi fural silam baligi mono abai gi higin bora gonda bawon ni dingo janaabu bai no gwagame yana boben no gwaga sai no halaga sintingi ibada il fuke am ko janaba idin nyumay date nyumay yon follon aga janaba idin kulu sun aga sintinga yumai amu yumai matri janaba nyuwatiringa amingi sun sinti to wane yan ngay no gute haikan ga wajibi janaba nyumay ba mas misafo gona alfagai ni charfo icinara hal wajibi no bor mun yumai ise wal man to wajibi no ago ira sanda dai jimma nyumay yongo hal wajibin wal man wajibino khilafu gon al fagay dikira kamara zam hadith wan wan yan kan ka kai yan zahire ga chab sandi go charfo kisne ka ga chab ghusl yawm al jumaa wajibun ala kulli muhtalim jimma hane nyumay yongo wajibino baliki fo kulga to din sai bor ma te dai ba dai man wajibino gufun ka eh, ka ko wara wal wat ba go fur makka ko arara wal wat kan ni bagay haram sambo ni koy makka al fang fang di wajibi no mi nyome matki gi janabo nyumay da to wati di banda janabo nyuma yongo matni ga te da dunguri yande mbo janabu nyuma yongo nda sifa hinka sifatul kamilu gono sifa kubanta kan din ka dora ni ga hardi gina din na hardi wati din ga nima arwala matki ga arwala jingarai din arwala gaban ban ni kan ba tunan din da hari ni musai haro ni mudur dor haro ni bon ni bon wara ni min bon fis fis fis haro mu fur ni bon wara ni gite sorfo ni ge ga sambo hari ni kan bihin ka me fo madan ni bon wara ma fis fis fis kal ni tabbatan ni kan haro to kan ni bon hamnu cire ni mte kar sor hin zayadi ino masambo hari madoro kan bon wari hari masintin da kan bon wari hari zabe na kalganda me ga san buharo mu duru kan bo hare masambu zabe ni kalganda to wani ingati janabu nyumayya da chawi zakan ta ase da anniya na waitu ghuslul janabati kaza wa kaza wadin kul bid'anu da dalil chawin sino anniya daino alsilama tarai mo dogonan diyan kan ate irse nyuma yankul kan ga migini mu nyuma ima hanan yan berote ikul iri follon kano fayan ka kango igamara gati anniya za janabu ñumay yang za hayda ñumay yang za nifasu ñumay yang za kafari da tuba ta alsilama wal bu ko matki ikul kayfiya folon kano te yan iri folon kano asin da fayanka to ya dinga wane wo ngono go wajibi bormati sifa no sifa hinkanta janabu ñumay yang farilla be rogati ta'mimul jasadi bil ma' ni min ga kul kubandin da hari pompi no go ni se zamani pompa yo kan ga ni bon bon ni mu kafur pompo chirma tunandi ma anni sambu kan janabo no ni go nyumai masintin gin bon nyum zabon bin kal kal kal ganda ni ga kul haroto aga wani dinne sambun da niya janabo nyumai ate janabo nyumai ya isano gwaran kwarara ni min ko aye kamo ko do worgo fof ɗo isara da niya kan janaba noon go jume min gamo kulu ñom zaɓene kal gande ma tabbatandi ka haro toni gamo e kul ga to toni mo janaba ñumen no dinna anni a asambu aga te janaba ñumen amma as kubayga to afade sanda sifa kubantanwa e famola yani gamanti mi saɓeri fono bor kunnoginga janaba ñumayante wo kunogo wani janaba ya to waɗi banda Bora hanan noya ni gahamoɗo hare ni ni hananande zibe kaynano wala zibbero hino ni gahamo wa thiyabaka fatahhir ni nimin bankara hanan ni kan ni ba ko jinga ni ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin he ara adamai zai waran tala mai sambo wati karango ko jinga jingar borga talama seno borgin gamu hananandi nimin wane bankara hananandi madan bankare hannu masidan kwai kanga annan yasogo kwai kanga har go musu koi da jingare kwai kanga haufumbugo musu koi da irko ni go bo was wal musalli yunaji rabba jingar ko ngandir ko no go te fasa a ngandir ko no go gunduk sinai sanda dai so imene ni se kaga koy bazum mohammed do fada do president bazum mohammed nga noni mburnyi nyamai a fada do est ce ni ga koy ziba danga koy bazum do imsibani bazum imene loga bonko nono ninche waldo sono gouverneur ninche ine makka gouverneur no gondin muradu kwayi zibano ni gidan ko gouverneur do wal ni gidan ni kwayo kan ni go gadi borin ni kwaye kul o fono borgada bani sindani kogi higidam meyo i hanno madan tulare ma duguma hay kulmo koy kangana im sudonde nin din koy to no ir koy kangati rabbul izzati wal jalal ir koy jinnoni go kayfa nin kango jingar yadinga matkir koy jani watku kam borgo jingar ir koy ni seno ni ma do hare ya yadinga ko kerge dam bankare hanna musidam bankare zibo wadin banda batama kan nige jingaro ama tinga moga hanan man jisibi nan dono wani sa annabi ganji bormo ko jingar sare bon annabi ganji ma jingar be gunu bon mazbala nangu ga zibe furfisai bon annabi ganji annabi ganji mo ga fiji e mo ga jingar nan kai majisara nan kiga almanai wi fawo tondi nan ga yomanti nan gwenno kiga zam zibi nan no ke ce bata hanno ni ma jingar ni jingare rano baka jingar jingare da saji rano ni gomi ce cinan go hanno kan mantinan ki ga harmon mantinan ki ga sajora mantinan kan sibi go nan go kan ga bori nono ni ko kai ni min jingaroti to wani ti shart kan ga ta im jingarota in kanta ga ti satrul awra ni jallo ni ma dabu sutura din dolo no borma kur si jingar konu satrul aura alborai sutura go wani addina ra wai borai sutura go wani alborai sutura iri hinkanu go ise igonda auratun mukhaffafa auratun mughallada igonda jalli kan igi hinga dogonandi a cinira sanda bor mu jingar da mudun bonfo nim ka jingar mudun hinnuno ni da wala zara dayno ni dam bene hay kusino jingarote amma iga konna isibani mati ninin jallo da dabu zama wa awratu rajuli min as-surrati ila ar-rukba al-buru ajallo nango kan wajibi awratu al-mughallaza jallo ki warganda cinira dolo noni ma tugu dinga jingar wala tare bore misiliya ni fu ma gamara ga koy ni kanga gamara musta bo kulma diya kan ni wande hinne ngin no gono fonda ma diya wonni kurni hinne e fam to amma bor fo ma dini ganda nin alboro talisino wala mu ni kangai wala mu ni e ni hayo ke sangariyai wadi da tali wanti haramno sanda ba idi ya bani tanjano alfage gidi talisino amma ni jallo ay kango ni fuma din kanga gamara no di musta bokul media bani kala albora masfata ga kono ku fadin go jingar alborai do hare no way borai mo do hare wal mar'atu kulluha awratun ma 'ada al wajhi wal kaffayn matkalla khdari koyne wai boro ga hamu me da me jallino na ka ma da ka ba nan ga wo hinno gi mi fatta fattatare da wai boro go jingar na mu ga hamu me da me da dabu matkar risala ko ne ir ko su wai boro jingar ta kalama dan bankare kan zabe ne tu mana tastur zuhur kan kanga ce ta mai hinka kuddabu kalganda ganda bo kalamu soli bo kan baga bu foci ne dai danti am kambaga bagati yakin ya war borenga ne yakin ne ai kan dai ba a ba asibi 10 cm ko 15 cm kine am da mu da wai bora gonde hina a gonda bankare kan ga sutura akwai ga jingar sutura man kuma jingaro sino iri goy gonu fa ir borboba ir ko sigi ta. mantai no ni ci fa annabi no ni ci kirko suwo bor baligi asa jingarta kalanda bongum kan gaga hamu kuldab wani go fiqhu tirayra manti izale zaino kata manti bi eno kata koy go gol lakhdarira ine woy bor gamu meda mi jallino kan ka mundu ma da kaba fatai koy go chowo sala ibn abi zaid alqairawani thamaru dani watkan ɓorege famda thamaru dani bayanay gonodi torno am gamo kul sutura wani ago sharta ira kanga teme jingarota ihin zanta shurutu siha kanga ta jingaro mai sa ngati istiqbalul qibla dole kalni mu kaba do hare gune dingo jingar dinga jingar kan mu gun kaba do hare nan kukan ni goma gungidi man hare no kaba goni se irko ne kada nara taqalluba wajhika fi sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr almasjid alharam nan gufani fa aina ma kuntum fawallu wujuhakum shatara nan kukaron wandu nyarara mara mundu mai simbak sinai kaba kambodo hare wayno funayir kango afrika wayna kangai hare borai wa irfuna ino kaba go irse boreyan dandi kaba go ise an azau kan bono kaba go ise yan kaba mana hare ina go ise di hare ba bani koy nan kan go mbo visa vi ni go gidi kaba ne ni gine igi windi no ga gite e ifo ni gine binde ron zero zeroni ga bargati zama bo kulkan go di wogdi yani guna ado hare no boro gunni hare boro dandi bana go wase boro azo kan bana wase boro wayin funai boro dandi ya din no kaba igu gune gi jingar non kan nugo dir ko te mene ni sigi di kaba ni sibai mo nan kan kaba go wadi ngani go durkutu ma jingar dir ko te ni duwa abori dim man duwa dai ba kan ni sallam gaban ban fo ni mantine are no kaba go ni jingarote zamni goy de wo kan niga bay sharta ta canta gutun sharta kanga ta jingaro mai sa nga nogati dukhulul waqt lokaco furiyan jingaro is asiyas ha asibori kal daidi jingaro lokaco furo da lokaco man furo jingaro asu wajibin ga da lokacin furmo nini murai ni mantun te kala lokacin bisa to mu bai kan jingaro te irko sinda muradu zamir ne inna salata kanat ala almuminina kitaba mawquta jingaro ateno mandi koy bon farilla kan ina lokaci da ngasi agondi lokacin. annabi bangandirse jirbi hinkan da kyar gamara mala'ika jibril ga ka annabi do zari gina ana ce wanda jingaro a waqtu al waqtul muhtari za alfazar alula alasar almari safa lokaci furiyan gina mala'ika jibril ka annabi limamanti lokaci zarihin kanta hane a yaga ka alwaktu daruriyai lokaci kan era ga kwai ga fatta daruruwa ne kan da darur nin tutai ga kwai niga nigati hala ko fakta ani to as-salatu bayna hadaini al-waqtayn jingar si lokacin kai wadi kyar gamara yani ga wukan ga wajibi rigar sila irma jingaro te a ora woki ga hansa ga bamu mate za a lokaci jinara afo kul fikihu alfagain bangandirse mo ne da la khadarira non ni sintin gin wandi الوقت المختار للظهر الوقت المختار للعصر الوقت المختار للمغرب الوقت المختار للعشاء lokaci su banan da ki ga alula jinganganiya manti izalai zaino ne im jingar inar fa manti izalai zaino ne aran jingar midi a a annabi hadithai mataki bangandi inga no gace bijin annabi wata montur gono wala sino wotu waise ambori annabi wata montur gono wala sinu yari ga manno afunir sirmini alola wata kulu guri hinkinir ga jingar alasar guru ni ga jingar manno wani afunir annabi wata sinda montur sanku fa mine giri guri na annabi go alola jingar a da montur sanku fi guri guru ni ga alasar jingar to ninkan wata kunni ga alola jingar guri hinka alasar guru tachi tuni bani man ba gingarcin da yau kai lokacin gabar mai alfazar eh, almari da safa jingarin zauni ba ni man ba i lokace gabar mai to nge wo da dai irko te jingar zano gingar gu hinza lokace gabar mai ifo seno in kawo lokacin su bar mai manti hmm. kul farillen no ikul mo jingar yanno imame wala hmm. songo jirbe wo karra irgo alfajr 4h58 aigi mila wala ngani 4h58 dir sambu ñamay de dan ga ne de ñamay am mosi moru ba jandi fogo gama asbis minti kangu fudi gama to 4h58 no alfajr go 4h58 furo lokaci yan gono alfazoro 6h na ga furo zano di di air fo da haifan no da kyabu lokaci fo lon kera sa dai pan da lokaci wala basan mu dai ba mai hawa ta ga kason mai hawa to a ga fur hal 5h30 kan ira sintin mai 5h30 5h29 5h28 a go dai ga zabu hanfon zari fo da kyar gamara a ga zabu minti fo ni di songa ne ya azabu ai kan ga bisin minti waran zakin da haifon za song agode koyno lokacin mu aga ka hal 6h30 igo alfazaro jinga yani andi niyar er kan alfazaro gaba zamson nin ku kan ga jingar 4h30 son eh ni ga jingar 5h20 5h15 daba wala 5h10 nangu fo 5h20 nangu fo nangu fo al 30 al 35 bornya ni di di go dal alfazaro zanson aga furo 5h30 kula furo dinne nim batuwa tikan cini ga jingar caesar go koy caesar taran to kul susu ba go ko konu setter go to ni ga niga sanda wayna fattani mo he dinne nim kay ga batu nim ne asi asibar war ma jadi almaro mo ngo mo nafsu shay lokaci hali gine 18h30 almaro wayna ka irga almaro jingar mo lokaci yan kal za kal 19h sanda girbe o kerrego 19h combien 19 ngono almarogo furo sando kuna 19h 19 ngono lok chance a 18h30 al to dinne dem kay bo 19h 19 mbo sa fa wot lok choro ko sabanda e pi niger fo lon ka kabo mbo de cara nangue ngono sande ingingmi yakan go hala wayno fune hare nge o za 17h han foyan al maro to ido 17h kadda bisi do banda bi air fo banda na ka to nyame ga kammo matkan babi irko tamfo ne labaran dine da annasarai labuno borago isibe france no wal belgique ngay wo sa fasi furi do kal minuit minuit hay fo anno safa ko goto ngini ngi safa jing ilabo takano goade an gandi sini imde dandinda e mana air lokaci ne ga igila sabunda labuyan gono kan lokaci yan zaro me da me air ta ci dai na gate air waran ka kulci ne no lokacin mu zaro a gate air waran ka ci no gate air ta ci hinne anan di dole lokaci ga barmai me igi char zo ga mu wani mata ta sai lokaco ni gilla sabunda irko mu mana de girga da montor zamborengo kawyi bira isin da montor walba montor go sisi bay air to ngai batini ni mjingarda yani nga dolir ma hagoy lokaci mu furo kadda furnir ga jingar niger mu la sabo kayte jingar hinka gono jingar hinka bon ma hagoy ni site ni nigi nigi to ni di alasar jingaro n'i di safa jingaro jingarin kawo jama bobu no sigudwa zama alasar jingaro lokacin boriga jingar za a lokacin manto son girbe yo kirra irgo alasar sifur kal 16h combien 16h 17 to nin kan ko jingar za 16h nidi ni jingar kabla dukhulil waqt est ce que ni jingaroti ni sindi jingar ni ko ngin bon tabandi man tayno ni ci fa a annabi lokace kane lokaco go furde dan do kite an ga tabbatu mono jingar kukanni koy ga tezi mana wajibandi ga eske igata dis ni koy go goy za goy lokaci monto eske ni ne yimin bana san bu dai ba gwamnati do ni koy cinira cinira no ni koy ga hanna go gwamnati se eske gwamnati ne ni sen mu ko goy cinira ngone ni goy 7h ga ka 16h30 ni no bin ni kogi goy cinora est ce que dahandu buni kogi ni min bana bana banandi sinto yaɗin no jingar mo irkoy ni ma te lokaci filana ko lokaci filana yaɗa ɗin mana te lokaci ora irko sinda muradu ir famola to yaɗin no e kala sharta iddanta wala e eh, ir kabu الطهاره اركبوا ستر العورة اركبوا دخول الوقت استقبال القبلة دا دخول الوقت لا عفوا تشندي اركبوا ايه ها لا انت ودينو شرط فوقونو النية انغنو هو كوميسي النية أقول شرط يرى النية wa in kana malikiyey wo na la sabuno fi faraid assala ago jingaro farilleyra amma wo kenga gundi madan sharteyra zama aga jin anniga fur jingarora se wala yani anniya wanniyatu mu mahalluha alqalb anniya wo anangogeti bine bin ranago yani din ka kaga jingande sinne nawaitu salata zuhri wara al imam wal iqtida'an bil imam kaza wa kaza lala anniyo sindi chow yengi zukul jengar sindi chow yengi zukuki ndondo ngani gine anniya sambu yen chow yengi zi wadin bid'an jafuwan funde bayi zukoy fonno na tirfo antum majmu'un niyat way jingar ibada fo afo kul gondinga anniya kigi sam de janabo nyumeno a anniya ni da al ada nyumeno a anniya ni de jingar alula no anniya ni ابن القيم الجوزي عن بدع وين وبريد النودي كم باب ومن تبت كفر النبي ابن وثيمين عن هنفونو كابا جنجرارا الفقفة دينجا الفقفة تري جوال أكاغباغ جنجر لمومو باندي يكبر أني نويت صلاة الظهر وراء الإمام كذا كذا jahil amma fogo ke a jarga ne ni dir nyamme mi cir ko se mo kanni go fil masjidil haram zare kanni ka de dir ko se kan dai kanni bagati to ni dir nya fo me mi ci nan kan woni go jingar limo mo bande fabu hita aro kai an me ha ifona bagatu jahilo se zama kan sin da dalilo dal fakko gate aga hawdai no to ni di anniya wo binarana go mahallu hal qalb ngati azmul qalbi ala fi'li shay' ni binama anniya dumbu kanga ga haifilante wani daga ta anniya za dai mo na buta sambu ni ba ko ga arwala za no da anniya furme wannan di ni ka ni arwala ni ba koi kai ga jingar anniya furmi asin kan ni ma salam bumboda ko ni shekul islam ibn taymiyyah ni dai ni ga kai ni nigo baga alula jingar ni de na bon ni ko ga bida addu'a din te gine ala alasar no ni go jingar alu alula mono ni baga jingar ni de na bon ni ni ala alasar man to no ga la sabu wodin sin jingaro sara wo kan ni ni ni ga la sabu sabunda man ti wo kan ni go salan ni de na bon zama innamal a'malu bin niyyat ya din ga la haliga e e lokcho din ka go to ne mono irka to shartay me ne ne ni gayi nan ke du de dede ko subhanahu wa ta'ala